هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكل أمة جعلنا منسكا وتتنا جعلنا منسكا وانسان يبوتا tsarin إبادة قوة الأمة tauhidi guda ɗaya ne amma wurin gudanar da bauta yana bambanta hum na fi koho su wa'annan su ne da za su yi wannan bautar saboda da kanan ya rasulallahi fala ka fi amri kada su sa ma baki a al'amari wato yadda annabi ya tsara haka za a yi kada a tsoma baki a lamarinsa kada wani ce ga yadda za a yi wannan ko makaranta ce kai makaranta ai wani bai tsoron wasu baki a ciki sun suka tsara tsarin ku idan masallaci kuka tsara tsari yadda za ku gudanar da abubuwan ku, daidai yadda annabi ce ne amma ba dole ne mu tafi yadda wancan masallaci ke tafiya ba ga tsarin mu lokacin da za a kira sallah ga tsarin yadda za a aikata kaza ga tsarin yadda za a zauna haka muka ga yayi mana mun yi daidai yadda annabi ce ba dole ne mu tafi daidai da wancan ba to ballantana annabi kowace al'umma an sanya mata tsarin gudanar da addini kada wasu mutane su sama baki ta ga yadda aka tsara musulunci ga yadda za a kada wasu su sama kamar harkan wannan haka aka ba ka shi haka ake so ka tafi da shi ka tsaya a kan yadda aka tsara ma wadau ila rabbi kuma ya rasu rasulullah ci gaba da kira kada ka yi wata wata zuwa ga ubangijinka ومن شاء فليؤمن ومن sha'a فليكفر innaka da'ala hudan lalle kana bisa shari'a daidai kake mustaqimin ne kake kada ka canza wato kaga wannan Allah na nuna mana tsarin shugabanci tsarin shugabanci idan aka tsara abu za a tafiya haka wani ba zai zo daga baya ba juya abu in ku kuka juya abin ku to ba za ku je ko ina ba yanzu ba gani ba waɗannan matsayata idan suka tsara tsara su sai sun kai gaske domin menene sun san kansu sun bi tsarin Allah yadda ku suka tsara ina ba wanda sai canza musu wani na zuwa ike zai canza za su a yanzu kuma za ka iske rashin tarbiyya na gaba na tafiya na bayan sa na son ran da ya kauce ya canza abin ko da da ransa da zai ajiye abin da shi ne zai ya canza komai ko ya za a ci gaba kai ma yadda ka canza na wani shi ma wani mai biyu bayan kaɗai na shi ne canza ka wa in ja da duka in suka ja da kai aka ce ga yadda za a yi ga yadda ne fakul Allahu a'lamu bima ta'maluna ai Allah na sanar da abin da kuke aikata ne ta'annutin da kuke ne jara'a da kuke ne rufe ido da kuke ne Allah na sani. nan wanda Allah ta ne wanda ce maka ya Allah ya Ne me yake nufi da kai Allah ya hukunci tsakanin da ni da kai haka tun da Allah ya sani to Allah ya hukunci ya tabbatar da mai gaskiya gaskiyarsa ya rama wa wanda ya ta Allahu ya hukumu kuma yawmal qiyamah fi ba kuntum fihi tattalifun ubangiji tabaraka wa ta'ala shine zai yi hukunci a tsakanin ku alkiyama cikin abubuwan da kuka kasance kuna sabawa a cikin sa alam alam anna Allah alamu ma fi samawati wal ardi in ba kasani ba ai kasani Allah fa yana sane da abubuwan da ke cikin sama da abubuwan da ke cikin sama inna zalika fi kitabi wannan yana nan cikin littafi inna zalika ala Allah yasi kuma wannan mai sauki ne a wurin Allah to ga aya ta 67 yakbiru ta'ala annahu ja'ala li kulli ummatin banta tasma'u ubangiji tsaraka wa ta'ala na bamu labari ainihin ya sanya ibada wa kowace al'umma ja'ala man sakan umma kai ma’abatan abubuwan bauta wa ibadatan da tasalifu fi ba’adun umuru. sukan saba a wasu daga cikin al'amuran annabi da annabi ba haka Allah ya sanya kowane al'umma annabawa idan abadan wurin bautan wa ibadatan taktalifu fi قد تختلف في بعض الأمور مع sai dai sun سيديتهم هذا adalci عدل annabawa النبوة والحكمة kuma قال ta'ala لكل جعلنا منكم شرعة ومن حجر ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم لكل أمة منكم شرعة يعني شرعة شريعة تثبت لكل أمة منكم قوة الأمة نجاتكم قوة شريعة مصمم ومن حاجة لسال شريعة أقدر لأن الناس تشرطها a halatta kaza a haramta kaza a tsora kaza walau sha Allahu inda Allah ga dama la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ba ku tsari daya walakin li yabluwakum Allah yayi haka ne don ya jarraba ku fi ma ataku al-aya ma'ana ta da aka ce li kulli ummatin man sakan eh, eh, ko li kulli ummatin ja'alna man sakan ko hum nasiku su ne za su ci gaba da ibada da shi ay amiluna alaihi bi afadi ahwalihim za su ci gaba da yin aiki daidai da halayen da suka samu kansu a ciki wala afira da ala shari'atin mina shara'i babu sokewa tare wata shari'a daga cikin shari'o'i خصوصا من الأم أكو من الأميين على الشرك والجهل المبين سود هكذا فلا اعتراض على شريعتكم ba a fito na fito kan wata shari'a mina shari'i ballanta nama musamman min al'ummiyi na daga ummiyawa a hadis shirki wal jahal al mubini ya za su tsoma baki akan shari'a su ba san komai ba hasali yau da ma ahalul kitabi ne ai kaga amsa da za a ba su daban su ko innan ne ibada su botan gumaka ibada su mai shan giya ibada su mai menene kaza ai kaga ba dama su koma baki akan tsarin annabi fa innahu idza thabatat risalatu rasul bi adidatiha idan jakadancin annabi ya tabbata da hujjojinta wajaba an yi talakwa jami a maja a biyu lalle ne a kamshi gaba ɗayan abin da ya zo da shi maja a bihi bil kabuli wa taslimi wa ake rabu ai ba aka ce daga cikin menene ashhadu anna muhammadar rasulullahi go ma'anan shi ba a tuhofi ma amara وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ma'ana za a gaskata shi cikin duk abin da yake ka yadda annabi muhammadu annabin allah ne eh to za ka gaskata duk abin da ya faɗi kuma za ka bi duk abin da ya umarni za ka bar duk abin da ya hana sannan ainihin ba za ka yi komai ba sai yadda ya tsara in ka ce na yadda da wannan abubuwa guda uku ka zama musulmi domin ya kamata in za a musuluntar da mutum kafin ya karɓi musulunci so ya san waɗannan abubuwa ka yadda ba abin bautan gaske sai Allah yana eh, yadda to kuma tsakaninka da annabi wannan haƙƙin Allah ne to haƙƙin annabi Muhammadu shi kuwa wanda za ka bi tsarin nan da ya zo da shi to za gaskata duk abin da ya faɗi kike zan iya na ma gaskata to banda nan abu na biyu za ka bar duk abin da ya hana ya kamata samu amsa da gare shi da zan iya na ma to shi ke nan na uku sharaɗin injin annabi muhammadu za ka bi duk abin da yake za ka aikata shi daidai ƙarfinka zan iya shi ma zan yi na ƙarshe shi ne ba za ka yi komai ba sai yadda ya tsara in ka yi kuskure sai ka nemi allah gafara duk in ya waɗannan shafa ce to shi kenan ka zama musulmi ka yi alƙawarin za ka iya soye har sai ka faɗi da larabci an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ba ka tsoba cikin abin da annabi faɗi ka ce za ka kawo wani abu in ka yadda da wannan ka zama musulmi kai ko da gadon musulunci ka yadda da wannan ba kai ba musulmi ba ولهذا قال الله ينازعنك في الامر ba za su ja da kai ba cikin al'amari ba zai yiwu ba annabi ya tsara ka tsara ba zai yiwu ba annabi ba da labari ka tsara haka ne ba ba zai yiwu ba annabi ya hana abu ka ce kai sabon musulmi ba za ka yi aikata ba ba zai yiwu ba kawai in ka tashi aiki ka cinta sa ka yadda ka ga dama ka ce kai musulmi ne da musulmi sai ka bi wa'annan ka'idoji ta gaskata annabi cikin duk abin da ita kana bin annabi cikin duk umarnin da yi ka bar mun annabi hana kuma ba ka komai su yadda annabi ya tsara alhamdulillah daga nan ka zama um-, musulmi ka bi wannan aya ka yadda fala yunafi annaka fil amr la yunafi ukal mukaddibuna laka wa ya'tariduna ala ba'd ma ji'ta bihi aliyata sashin abin da ka zo da shi bi uqulihimul fasida misila munaza'atihim fi hillil maitati kamar yadda suke ja'in ja wajen halaccin matacce da qiyasihim al-fahi kace ainihin abin da ka kashe shi yafi ko abin da Allah ya kashe yaquluna ta'kuluna ma qataltum wala ta'kuluna ma qatala Allah saboda sun jahilci abin kuna kashin abin da ko ka kashe ko ba za ku ce abin da Allah ya kashe ba kaga jahili sai ai kuwa fa shi bai sani ba can ɗin ai Allah ne ya kashe yake ga tsarin abun da za ku ce ba zo muka baro wata doka ba bayan amur Allah bai ba da umarni sai abun da yake alheri ne tsansa to da ike a yanka alheri ne tsansa duk abun da zai zama illa daga dabban nan zuwa ga mutum an ce shi lokacin nan ne za ka ce dabban nan wani ba tare da ka cutu ba innamal bai'u mithlu riba da suka ce to sun ce riba ba kyau to ai ciniki ma kamar riba ne ka ba da dubu ɗaya a baka dubu ɗaya da ɗari ɗaya ai daidai ike kaman ka je ka kai akuya ce mai dubu ɗaya ka sayar da ita ka sayar da dubu ɗaya ka sayar da ita ka samu ɗari ɗaya sai to kana riba ma ciniki ne amma in an ce haka akuya ka sayo ta dubu ɗaya ka sayar da ita dubu ɗaya da ɗari ai zafin aka saya ko zafin na zai iya kai haka to amma ka ba shi dubu ɗaya ba ka dubu ɗaya da ɗari ɗaya na ɗari ɗaya za ka fito ita wannan dubu ɗaya ce ba abin da ke yadda take dubu ɗaya ba ta ƙaruwa wancan ko naman nan yana iya ɗagawa ya kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya za a samu ƙarin inda za a samu ɗari ɗaya kai amma wannan dubu ɗaya ba ta ƙaruwa jami dace ba ذلك من da abin ya ya kamata su na. ainihin eh, challenging ɗinsu da suke ƙalubalantar shari'a allati la yalzamul jawaba an a ayaniha wanda ba dole ba sai mun bada amsa ba ainihin amsa sananniya ce wa hum munkiruna li asalin risala susuwa mushrikai suna karyata tushen banzancin ne aikan ne suka karyata walaysa fiha mujadalatun wa muhajjatu bin firadiha ba ita ce dalili ba walaisa mujadalatun fiha wannan mujadalan ba akan waɗannan matsaloli ne suka taso ba wa muhajjatun bin firadiha bal li kulli maqamin maqam kowanne wuri da abin da za a ce صاحب هذا الاعتراض لولا اعتراض المنكر للرسالة لرسالة الرسول ne karyata manzanci ne idza za'ama annahu yujadilu liyastarshida sai ya dauka wai yana daddama ne ina neman shiriya kuma ƙarya yake yuqalu lahu al-kalamu ma'aka fi isbatir risalati wa adamiha yanzu maganan da zamu yi da kai ba muna magana ne kan shari'a ba ko shari'a shi ne ainihin a ce za ku ci abin da ko ka kashe ba za ku ci abin da Allah ya kashe ba ko a'a aiki ne ma ai kamar riba ne kaman ka kawo kaya ne ka ba abun nan hakan ka ba da kuɗi. yanzu ba wannan ne magana mu ba yanzu magana mu da zamu kare shin kun yadda annabi muhammadu annabi ne tukuna Shin kun yadda annabi muhammadu annabi ne allah ka kaga a aka hoko za ku yi masa da'a cikin da abin da yake za ku gaskata abin da yake za ku bar abin da ya hana ba za ku yi komai ba sai yadda ya tsara Allah ne ya tsara ya turo shi da wannan mushkila ba akan fikihun ba ne ba akan asalin sakan annabi ne alkalamu ba aka fi isbatar risalati ka yadda da manzancin wa adami manzanci. manzancin tunda in kace ba za ka bi abin da yake ba kaga ba ka yadda da ne manzancin ba wa illa ba don haka ba fal iktisaru ala hadhihi tsayawa akan wannan dalilun, an dalilun an makaso da hutta annutu wa ta'jizu neman kurewa ne ai tambayan a ce maka za ku ci abin da ko ka kashe ba za ku ci abin da Allah ya kashe ba wannan tambaya neman kure annabi ne ba neman tsari ne ba tun da tsari ne ai muskila ne ka bi abun da annabi ne zo da tsari daga can ce ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ai ba dama wani ya fito na fito da wannan Wani haza amara Allahu rasulahu shi yasa Allah ya umarci manzonsa an yada uwa ila rabbihi bil hikmati wal mau'izati al hasana da ya kira zuwa ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ta hikima da wa'azi mai kyau a yamdi ala dalika ya manta da waɗannan eh, masu neman kaza sawa'un yi ka komai abin da zai tauhidi ake farawa ka yadda bangaren Allah ka yadda bangaren Annabi Muhammad sawa'an eh, eh, tare da mu'tariduna masu fito na fito sun yi amla don wancan maganan raina ne maganan ya janyo magana wa annahu la yanbaghi an yasniyaka an da'awati shay'un la yanbaghi shay'un bai kamata wani abu a ce wai ya juyo da kai daga da'awa daga wannan kira annaka ala hudan mustaqimin don kana bisa shari'a ne kai ai mu'tadili muwassilin lil maqasudi me kai mutu abun da ake nema mutakammimin ilmal haqqi ya tattaro ilimin gaskiya wal amali bihi fa anta ala sifati min amrika kana da tabbata lamarin ka ya rasulullah wa yaqinin min dinika ba ka da shakka don haka ci gaba da kira yujibu hadhalika laka wannan na wajita maka as-salabata ka cije ka tsaya kam walbabiyyar da ci gaba lima ka bihi rabbuka da abun da ubangijin kai umarce ka da shi walasta a ala amrin maskukin fiye ba ka kan abubuwan da ake shakka a cikinsa abun da ake kai tabbas ne au hadisin ko a ce wani magana da aka ƙirƙira maganan ka ba jirgirar ta aka yi ba wa taqifu ma'an nasi ka tsaya tare da mutane wa ma ahwa'ihim in an bal ba kirkira kai ba ballan tana ce ka tsaya ka dakata mutane wa ma ahwa'ihim wa ara'ihim wa yukifuka i'tiraduhum ba turo aka ce ku tsara addinin ba ba kai ka tsara ba ballantana a ce wannan yayi wancan bai ba ko kanka ne harka ba kirkira akai ba annabi ba kirkira akai ba kirkira ba ballantana a ce don me zaka ce kaza don me zaka ce kaza nan me kai ne ya faɗi wa nadiri hada qawluhu ta'ala dan uwan wannan shine fadin Allah wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqi mubin ka dogara da Allah lalle kai kana ka gaskiya bayyana nan ma annabi qawlihi innaka la ala hudan mustaqim kana bisa shari'a mai kakkiya irshadan li abibatil mu'taridina wannan wani nau'i ne na shirya shiryatarwan masu fito na fito masu bijirewa a ala jizkiya ke shar'i kan masu tsayawa kullin shari'a bil aqali wasahihi irshadan wannan innaka da ala hudan mubin ai wani shiryatarwa ne li ajri batil mu'taridina amsa ce ga masu fito na fito masu cewa ainihin eh, don ne za ku yi kaza don za ku yi kaza wala jiz'iyya ta shar'i sun da wani abu da ka faɗa ai jiz'iyya su ne ainihin eh, motar irina eh, ala iya ta shar'i A cikin nan huda domin shiriya wasfun li kulli ma a bihi rasul sifa ne duk abun da annabi zo da shi wannan abun din a ainihin shiriya ne innal huda wasfun li kulli ma jaa bihi rasul da duk abun da annabi zo da shi wal huda ma tahassalu bihi hidayatu in ka dubi tarifin huda tarifin shiriya shine ma tahassalu al huda hidayatu abun da ake samun tarbiyya da shi في مسائل الأصول أمثل للعقيدة والفروع أمثل للعقيدة عكاكي وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها مسألولين بأكي سنن كنسو بآدل كنسو وحكمتها بالأقل تهنكلي والفكرة السليمة بأبيع ما وسعك على السمو halitta وهذا يعرف بالتدبر وأن أنا فاشد تدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات to wannan kenan wannan ita ce aya ta saba'in da bakwai da abun da ta ƙunsa amma aya sittin da takwas zuwa sittin da tara wali haza amara Allahu bil uduli an dalihin fi hadhihi hala wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala yi umarni bil uduli an jidalihim a bar ma in sa da su Allah yi na ji unna ku haka ayar take kada su ja da kai to wannan yi saka da ake kada jidali fi hadhihi alhala fa qala wa in ja da loka in ku suka ce ai sai su ja da kai fa qul Allahu a'lamu bima ta'malun dan da ba za ta ba da fa'ida ba da ka aita domin za a yi tagaddama a kimiyya wanda ba ta da fa'ida duk muhawarar da ba za ta ba ta fa'ida ba a basta sun da mai ita ya riga ya shirya yana muhawara ne kawai don ya soke ba ina muhawara ne ba igadi ai huwa alimu bi maqasidikum ya san manufanku wani ya niyyatikum fa mujazikum alaiha zai saka muku kanta fi fi kiyamati qiyamati alladhi yahkumu Allahu bainakum wanda Allah ne zai yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi tastarifun cikin abun da kuke tagaddama da shi faman wafaqa siratan mustaqima wanda ya dace da hanya mai kakka huwa min ahli na'i wa man zaga anhu wanda ya bauɗe daga wannan hanya fa huwa min ahlil jahili a'adana Allahu wa to aya dai ta sabai ومن min حكمه ينا yana daga cikin cikakken hukuncinsa an ya kona hukuman حكمه أن يكون حكما an فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض لا يخفى عليه منها خافيا من ظواهر الأمور وبواطنها خفيها وجليها ومتقدمها ومتأخرها إن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد عقدته الله في كتاب وهو الله المحفوظ حين خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إن ذلك على الله يسير وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمه بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع من تمام آه، حكمه به أن يكون حكم آه، حكمه دقتكم سكتون Cikin hukuncin Allah hukuncin Allah cikakke ne an ya kuna hukuman bi ilmi ya yi hukunci da ilimi inda hukunci da aka yi da ilimi kaga shi ne hukunci saboda Allah ya san abin da ya kasance yana sane da abin da ke kasancewa yana sane da abin da zai kasance Kai ya san ma abun da ba zai kasance ba inda ya kasance kaza zai kasance kaga in yi hukunci hukuncinsa shi ne ke tun da ya riga ya san abu sannan hukunci da shi shi ne ce da daga cikin tamam eh, hukumihi annahu ya alama hukuman da ilmi ya san hukuncin da zai hukunta da ilimi tunda bayan ana magana a yi nau'in hukunci ne menene eh, san da aka ce wa in ja da loka ko faƙul faƙul Allahu a'lamu bima ta'maluna ku eh, daga nan ce eh, ainihin fi huwa alimun bi maqasidikum wa niyyatikum fa mujazikum alaiha fi yawmil qiyamati alladhi yahkumu Allahu bainakum fima kuntum fihi tattalifuna kaga ya hukumu Allahu bainakum din nan shine aka ce kaga wajen cikatun hukuncin Allah cewa Allah na hukunci ne da sanin sa abun da ya hukunta ya san shi wani dalika zakara ya haɗa ilmihi ne ya kawo mana ainihin ilimin sa ya kewaye komai zai yi hukunci ya san mai gaskiya a cikin da mara gaskiya wa ihaqata kitabihi kuma littafinsa ma ya riga ya tsara dukkan komai وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض to kai baka sani ba har kana ja da Allah Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa sama da ƙasa ai abin da ya yi hukunci shine hukunci tunda shi ya san abun la yasfa alaihi minha khafiya la yasfa khafiyatun alaihi minha wani mai ɓoyewa bai ɓoyewa a kan min zawahirin umuri na zahirin abubuwa wa bawa fi ne ha ɓoyensu Allah ya san zahiri ya san ɓoye ashe ko hukunci su shi hukunci ya kamata duk alkali kafin yi hukunci sai ya yi bincike ya san zahiri ya san baɗi ne amma sanin Allah ya fi dukkan sani kafiyiha wa jaliyiha ƙananansu da manyansu ko kuma koyayyu da bayyananu da ya sani ne ha? magabatansu wa ha da na karshe biya sansu kin na zalika al muhida, zalle wannan ilimi na Allah ke wayayye bima fi sama'i wal ardi abun da ke cikin sama da kafa kada asbatahu Allah ya dijama ya rubuta shi ya tabbatar da shi ya ajiye shi ya tanada shi ya shirya shi kitab Allahul mafi babu abin da babu wani abin da ya kafance da abin da yake kafancewa da abin da ba zai kafance ba in ya kafance ga yadda zai kafance Allah ya riga san shi ya rubuta shi hina khalaqa Allahu al-qalama wannan kuwa an shirya wannan abu lokacin da Allah ya halice alƙalami qala lahu shuf alƙalami aka fashi da kansa aka ce alƙalami rubuta Allah ya bashi iko yin komai yake tambaya kala ma aktub qala aktub ma huwa ka'idan ila yawm al-qiyamah ka rubuta abin da za a yi zuwa ta kawai alƙalami ya gara da wannan tsarin ana cewa daga da aka tsara sama da ƙasa da abin da zai ako zuwa tashi alƙiyama aka ajiye shi shekara dubu hamsin kafin a fara halittar inda zalika A alallahi tsara wannan mai sauƙi ne a wurin Allah ɗan adam ma malam zai yi gida kila kafin ya sai fuloti sai ya suranta fulotin ga inda ya gafan shi ga fulan ɗin ga fentin gidin idan aka tashi kafin a jima kwanukan da za a gini kafin kwanukan su kare sai ka ga ginin nan ya fito daga babu yaya Allah eh, in ba bi aula jami'i in ke inna zalika ala Allah yasi wa in kana tasawwuruhu indakum suranta abun da za a yi a wurin ku la yuhatu bihi ba iya kewayewa da ilimin Allah wallahu ta'ala yasiru alai tsara wannan mai sauƙi ne a wurin Allah an yi shi a ilma ilimin sa kewaye bi jami'il ashiya wa an yaktab an yaktuba ya rubuta zalika fi kitabin mutafiqin lil waqi wanda yi daidai da yadda za a yi Allah alai na'am ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر المنكر يكادون يفقون بالذين يتلون يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ko mutanen nan ko su fasiran ya abuduna min dunillahi suna ci gaba da bautan wanda bai kai Allah ba kuma bayan ma lam yunazzil bihi sultana wanda lam yunazzil sultanan bihi ba a saukar da wani dalili na a bautata musu ba babu hujja akan bautansu hujja ta tabbata ne kan bautawa Allah shi wama laisa lahum bihi ilmu suna ci gaba da bautan abubuwan da laisa ilmun lahum fihi ba su da ilimi illa suna yi yadda suka samu iyayen wama na min nasir wama min nasirin lizzalimina kai ku ne, babu wani mai taimako ga asalin a zalimin macuci wa zai kare shi babu wani mai taimakon azzalumi a wurin Allah idan Allah ya dange shi Allahumma illa in azzalumin nan ko azzaluman nan sun karyo sun gyara hatta ibu nazar da kamar la bala wa idza tutla alaihim ayatuna lokacin da aka karanta musu dokokin Allah bayyanati da sunan dokoki filla filla ɗaya ɗaya kuma aka yi za a suka saurara suka fahimta ta ariful mun karafi wajen hillari na za ka ga bakin ciki za ka fahimci kama haushi a fiskokin kafirin in an faɗi musu gaskiyar za ka ga wani nau'in kiyayya wani nau'in fushi wani nau'in bakin ciki a cikin fiskokin kafir bayan sakamakon wannan karatu da aka mutu ya kaduna ya tona dina ya tona ayatihi eh, ayatina ya kaduna ya tona kamar su sa ai bulala billadina yataluna ayatuna alaihim ga masu karanta littattafan ba ainihin masu karanta ayoyin mu akan su sai eh, sukan kama a su sukan kama sukan ɗaure kai har kan yi kisa ma kul ka musu ya rasulullahi afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikun kuna son in ba ku labari bikarrin sharrin min zalikum wanda ifi muni daga wancanan ku da kuke kita abin da yafi kewa ai maimakon karatu ya kamata ku so karatu abun da ifi karri da gare ku annan bayan wannan karatu idan ba ku yi imani ba wuta za ku shiga wa'ada Allahu ladina kafaru Allah yayi alkawalin wannan wuta wa kafirai ba ma karantawa ɗaya ba ba ba ku ji laifukan ku ɗaya ba ku yi fushi ku yi menene ai ma wuta za ku koma ba ku yi bani ba wa bi salmasiru makoma ko in dai wuta ce kai wannan makoma ta yi muni mu dai roƙonmu Allah ka tsare mu daga wannan makoma aya ta saba'in da tsaya yadkuru ta'ala halatal mushrikina bihi Allah na mana ana ambaton mana matsayin mu shi shirka da Allah Yan duba ne ko 'yan menene al'adili na bihe rahu. masu daidaita wani Allah da Allah wa anna halahum bahu halati kuma matsayin mushirikan nan gobe ba. a gaskiya ce ne mafi bunin wurin tsayawa وأنه لا مستند لهم فلا ما فعلوه ما سد دليل أجاري سكن أبو بند سكاي كتاش فليس لهم به علم وليس علم لهم به ما سد علمي كان أبو بند سكاينا وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين تقليدا كوني ratayuwa ne kwaikwayo ne talakauhu da suka karbe shi daga iyayensu so wa kada ya kunul insanu la ilma indahu bima fa'ala sau da dama mutum kan kafance la ilma indahu ba shi da sani da wanda ke aikatawa wa innama huwa taqalidun gado ne na kuma ba ya ba ba taqalidun تلقوه عن ابائهم الضالين هكذا يكون الانسان لا علم عنده بما فعله متون كان كان كي بيد سنن ابن وهو في نفس الامر له حجه ما علمها هو ما ينا ده حجه سيدي بس انت بقى لي اكا فهمه هكا متون بيد علم اي إيه كي بيك هو ما كو ينا ده حجه سيدي بس انت بقى فاخبر هنا ان الله الذي ينزل بذلك سلطانا to Allah bai saukar da ko da abin nan ba ko da hujja bai saukar da hujja akan haka ba ai hujjatan tadullu alaihi wa tujawwizuhu bai nuni akan wannan aiki na halatar da wannan aiki wa tujawwizuhu bal qad anzala al-barahida Allah ya saukar da dalilai al-qati'ata ala fasadihi wanda suka tabbatar da fatiyansa wa butulanihi ثم توعد الظالمين daga Allah ya gargaɗi azzalumai minhum almu'anidina lil haqqi wanda sun san gaskiya suka cije suka kibin gaskiya fatala wa ma lil na min nasiri wa ma bin ya azalumai ko fasani babu wani mai kare muku auren Allah yansuruhum da zai taimake su min azabillahi إذا نزل بهم إذا أذاب أن sauka وحل عليهم آية سبعين تبيو وهل هؤلاء الذين لا علم عنده لا علم لهم بما هم عليه shin wa'annan dinnan wa'anda ba su da wani sani bima hum alaihi abinda suke kansa qasdun fi ittiba'il وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل ذلك آه، ذكر قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا التي هي آيات الله الجلية المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتق لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا بل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكراهتها ترى وجوههم محبطه وأبشارهم مفهرة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة وشرها بئس الشر ولكن ثم ما هو شر منها حالتهم التي يقولون إليها فلهذا قال قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير فهذه شرها طويل عريض ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام في حركة وهل هؤلاء تنبين كم وإن المتابعين الذين لا علم لهم جماعهم عليه abdul hmm. Ah. Hmm. Eh, eh, la ilma lahum bima hum alaihi ko eh, hum alaihi na ka babu hum din la ilma muka la ilma lahum bima hum alaihi qasdun il ayati wal huda hum din ina da kyau abin nan din sa haula illazina la ilma lahum to wa'annan din nan jahilan can kenan kafiran kan azzaluman kan, la ilma lahum bima hum alaihi qasdun ba su da wani ilimi a gare su da abubuwan da su inna suke kansa na nufi fitti ba ilayati bima hum alai qasdun fitti ba ilayati ainihin wani nufin bin ayoyi wal huda da shiriya ida ja'ahu am hum raduna bima alaihi min al ko kuwa abinda suke na barna yayi musu sun ce ba su da eh, eh, la ilma lahum bima hum alaihi qadun da abun da suke kan faɗin nan na nufi fitti na ayati wal huda idan hum ah, ko idan ko hakuri kenan am hum ba su da ainihin abin da suke kan, ba su da ainihin abin nan ɗinsa akai kuma hum raduna bima hum alaihi min al-batil zakara zalika bi qawlihi idza tusla alaihim ayatuna idan mun karanta ayoyin mu allati hiya ayatullahi aljamila wanda dokokin Allah ne manya manya المستلزمة لبيان الحق من الباطل ainihin wacce ayoyin mustalzibatu li ayoyin nan sun ɗauki lamarin alkawalin ko amanan bayanin gaskiya daga ƙasa lam yalta fito ilaiha ba su waiwayawa gare su kwata walam yarfa fa'ura a biya ko ɗaga kai ba sa ɗaga kai bal ta'rifu al-munkar fi wujuhil ladina kafaru zaka ga Za zaka gano ki fi wujuhil ladina kafaru a fiskokin kafiran nan min bugotiha na kin ayoyin kenan gaskiyar da haza ma. wa karahatiha da kyawun gaskiyar ya za a gani a fiskarsu sai ke tara wujuhahum mu'abbafa in ana karanta musawi za ga sun murtuke suna harara wa abasharhum mukfahirra tsigar su na tashi wato sun kumbura kenan sun fusata ya kado na ya tsona kamar sun yi kiris da su su kama da duka billabila da talona alaihim ayatina su kama yin duka wa waɗanda suke kanta waina a yi mu wannan ya kado na kenan yoke ona bihimul qatala kamar su karkashe su والضرب البليغة شيء صوت الإنسان من شدة بغضهم تبود أنا منك يسوع إيه وبغض الحق ودعوته فهذه الحالة أن مطعي من الكفار بئس الحالة هل يعلمون mai nuna ma gaskiya ka ce ka banka wanda ke nuna maka da tsiranka na lahira ka yi kaman kafa a karera ya shi shi lamar lokaci kafa a yi wannan matsayi ya yi muni in an gaya ma gaskiya ka yi fushi wa roha bi isa sharru wannan aika aika na fi sharrin su ya yi muni walakin musamman ma wa sharrun ha sai dai akwai abin da shi wannan muni bai amma wa'azi ka yi fushi ka hakala ka yi wane ne akwai shirin da ke shi halatuhum halin da za su shiga allati ya olo na ilaiha wanda za su koma zuwa gare ta halin haza saboda wannan ne tsala tana ta ce kun afa unabbi'ukum bi shakkin min zalikum in faɗa muku da abun da yake muni daga wancan rayuwa naku na jin haushin ainihin eh, an muku wasi bayan wa'azin na in ba ku bi ba annaru wa adahallahu wuta ce da Allah ya alkawari allazi na kafaru wa inda suka kasance wa bi isal masir in ko wurin komawa ya zama wuta a wannan wuri ya yi mori bi isal masir annahu fa shan sharruha tawilun ita wannan wuta yi ta na da tsawo a aridun yana da yawa wa makaruhuha abin kyamanta wa alamuha ta zado aladdawa na ya ayyuhan nasu buriba masalun fastami'u lah innal ladina tad'una min duni llahi lan يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن na لقوي عزيز يا Ya الناس يا متعنين دنيا قبات wannan kira musulmai da kafirai duka ضرب مثل فاستمعوا له an kawo wani misali akwai ka'ida a cikin sa kinnan ta da'una su wa'annan fa da kuke bauta kuke musu da'a kuke tsoron su min lahi wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba ko koda ba su halitta ba kwata kwata to ya za a yi kabi mutum bai taɓa halitta ba ka ɗauki rayuwa ka taɓa shi wala wuce ma'ulahu ko da gumakan duniya za su taro kansa wayannan abubuwan tawa su miliyan nawa miliyan ɗari takwas ɗin nan akwai gumaka miliyan ɗari takwas na duniya wanda ake bauta wa'annan miliyan ɗari takwas ɗin suka haɗu a kan sai kuda ba za su iya ba wa ya salubu kuma zubabu kai ko da kuda zai ɓantara muku shai'an la ya san da zuhu minhu ba su iya karɓo shi daga gare su gunki idan misali gaza na shafa maka man shanu wani kuda kan sauka a kai yake abun da kudan nan ya tsotsa a jiki gunkin na kallo kudan nan zai wuce da shi ba zai iya karbo shi ya za a bauta wannan kwaci da shi ya lan yau tsere wanda bai kare kansa ba ma da wacce hanyar gunkin zai iya duniya dukkan an taru a karɓo wani abun wanda kudan nan ya nan ko an kashe kudan nan ba ya karɓo shi wa'ufar talibu mai bautan gunki mai bautan ya yi rauni wal matsalobu minhu wanda ake nema a wurin fashi ma ya yi rauni tsawon talib wal matsalobu wato masu bautan gunki ma kadarullah haka kadarki ba su girmama Allah mafi cancantan girmamawa ba inna Allah la qawiyyu Allah mai karfi ne na da iko karɓo abin da yake wannan azizun Allah buwayayye ne wannan aya ta saba'in da uku zuwa har saba'in da hudu haza masalun rabahullahu Allah liqabti ibadati al-awsan wannan wani misali ne da Allah ya buga shi ga munin bautan gumaka ma'ana ko hancinsa wa bayani nukusa ne a koli man abadaha da bayanin na kasan hankalin mai bautan kudi wa ba'afin jami'i da raunin duka mai bautan da wanda ake bautatawa nasu ya mutane haza الناس tsabon متعبي هذا خطاب للمؤمنين kira ne ga ممي almu'minuna yazdaduna ilman wa basira mu'mini ‘yan sun ji wannan misali za su daɗa ilimi a kan ilimi za su daɗa basira a kan basira wal kafiruna taqumu alaihim al hujja su ko kafirai hujja za ta tabbata a kansu idan da rabo su karyo su dawo da ɗalibu masu nan ba masarun fassari olahu an kawo misali ku taurari wannan misali ai alko ilaihi asna'akum ku saurara ku kawo tunanin ku gare shi wa fahamu ma tawa alaihi ku tsaya ku fahimci abin da misalin nan ya kwanta wala yusadif minkum quluban lahiyatan kada misalin nan ya samu zukata shagalallu wa asama amma ta daga kunnuwa wanda sun ɗauke kai sun bijire bal ilai ilaihi quluba ku jefa zukatanku ga wannan misali wal asma'a ko kawo jinku wanda zuciya ta kasance tana ƙididdiga kunne kuma ya yi kafaje ya daina sauraron wani abu ba huwa haza innal ladina tad'una min dunillah abun nan da kuke bautatawa da ba Allah ba shamila kullama yud'a min dunillahi ya haɗo duk abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba bai halitti kuda ba allazi huwa min aqaril makhluqati na daga cikin mafi lalacin halittu wa khassa mafi kaskancin su falaisa fi qudratihim babu khalqu hadha falaisa khalqu hadha fi qudrati halitta wannan kuda al makhluqi baya daga cikin ikon sa tabbai shi wannan kuda amma fauka ha balle abin da yake sama da kuda min ba bi auda wanda ya kasa kuda sai ba zai iya yin wani abu ba wala wujita na'ulahu kai ko da za su tattara bal abalabu min dalika ba ma su haɗu ba lau ya yaslubuhum dhubabu shay'a ko da zai takule ya tsotse musu wani abu la ya san yastanqizuhu minhu ba hada gaya ai wannan wata gaya ce ma yasiru min al da kasawa ضعف الطالب الذي هو المعبود من من دون الله وان ake bukatun nan ba a yi shi wannan ainihin wanda ake bautawa ya yi rauni wanda ake nema kuma za a yi shi ma haka allazi وَعَطَعَفُ مِنْهُمَا مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا ba? wanda ya ji tsoroni duka wanda ya zo kuma zai bi wannan gunki wa yanziluhu manzilata rabbil alamin ya ajiye shi a matsayin mahalicin halittu wa hadha ma qadara haqqa qadarihi ai wannan bai ba wa Allah daraja ba mafi cancantan daraja haitu tawwal faqira al-ajiza عند إيدينا تصديري كافس من جميع الوجوه بالجاني القوي دا ودا تكي ميكر في من جميع الوجوه هو من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضر المعطي المانئ المالك مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصرف هو من لا يملك لنفسه ya daidaita wanda bai iya mallakawa ransa wala li gairihi bai mallakawa waninsa amfani ko kuma ya kare masa illa ko ya hana masa mutuwa ko ya kawo masa rayuwa wala shoran bai ta da shi ya kamanta wanda ba zai iya waɗannan abubuwa ba biman huwa fi daru da wanda yake mai amfani amfanar da abun da ke da amfani mai cutar da wanda ya cancanci cuta al-mu'ti mai bayarwa a inda kyautar ta dace al-mani'u mai hanawa a inda hannun ya dace malikul mulk wal mutasarrifu fihi mai gudanarwa a cikin sa bi jami'i anwa'i tasarrufi inna allaha laqawiyyun aziz lalle allah mai karfi ne allah buwayayye ne ai kamilul quwwati kamilul izzati allah kenan mai cikakken karfi allah mai cikakken buwaya min kamali kudurar watihi wa izzatihi daga cikin kammalan ƙarfin Allah da buwayan Allah anna nawasil khalqi biyadai rayukan mutane na hannunsa a cikin ma'iga wa annahu la yataharraku mutaharrikun babu wani mai motsi da zai motsa wala yaskunu sakinun babu wani mai shiru da zai yi shiru illa bi iradatihi sai da nufin Allah tabaraka wa ta'ala wa a daga nin dama sa kuma sha Allah kana abubuwan da Allah ya ga dama sai kasancewa wa ma lam yasha lam yakun duk abin da ya auka ka Allah ya kaddara ko alkhairi ko sharri in alheri ne da abu in sharri ne sakamakon zunubai ne wa min kamali quwwatihi yana daga cikin kammalan karfin Allah annahu yamsiku samawati wal arda shi ke rike da da ƙasa an ta zula ba za ta zame inda take ba wa min kamali quwwatihi daga cikin cikan karfinsa annahu yab'asul khalqa kullahum zai tayar da halittu gaba ɗayansu awwalahum wa akhirahum bi sayhatin wahida tawada bainahum bi sayha wa min kamali quwwatihi yana daga cikin cikin karfin sa annahu ahlaka al-jababara ya halaka jabarai ina fir'auna ina namarudu ina hamana duk sun halaka wa ma hiya min al-zalimin bi ba'id wal umamul afiya da al'ummu masu taurin kai bi shay'in yasirin da abu mai sauki wa saukin min azabi wata yar bulala daga azaba na'am